وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين idan ba a manta ba a darasin da ya gabata matashiyar maganar da muka fara magana a kanta shine a ta'aziyya wato ta'aziyya da kuma hukunce-hukuncen da suke da alaka da ita muka tsaya a cikin shafi na 210 yau za mu tashi inda yake cewa wayan bagi ijtinabu amrayni wa in tataba an-nasu alaihima wa yanbaghi lalle ya kamata ijtinabu amrayni santan waɗansu al'amurra guda biyu wa in tataba an-nasu alaihima duk da cewa mutane sun bi junansu wajen aiwatar da su wani ya ga wani na yi shi ma yayi wanda ya ga wancan na yi shi ma yayi amma duk da haka ababen sun saɓa ma sunna na farko al-ijtima'u fi makanin khassin kaddari aw al-maqbarati masjid al-ijtima'u taruwa wuri guda a zauna don karɓan ta'aziyya fi makanin khas a wani wuri ke bantacce kaddari kamar gida awul makbarati ko mutum ya tsaya a makabarta ana layi ana yi masa ta'aziyya awul masjid ko a zauna a masallaci don karɓar ta'aziyya na biyu ittikhazu ahli al-mayyit at-ta'ama li dhiyafati al-waridin lil azai ittikhazu ahli al-mayyit at ma'abuta mamaci danginsa ko yan uwansa ya zanto sun tanadi abinci na musamman li dhiyafati al-waridin lil azai dan karbar bakuncin masu zuwa ta'aziyya duk wanda yazo ya ci abinci waɗannan al'amuran guda biyu dukkanin su bid'a ne wa zalika li hadisi jabir ibn abdullah al-bajali لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال حديث جرير ابن عبد الله البجلي يكي تيوا كنا نعد من كسن منا كرغاوا وفي رواية أو رواية كنا نرى من كسن منا ما اعتقادي الرؤيا أنا نقول ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية قلبية بمعنى الاعتقاد mun kasance muna itikadin cewa al-istima'a ila ahli al-mayyit taruwa zuwa ga dangin wanda aka yi wa mutuwa aje a zauna wa sani'ata ta'ami da kuma yin abinci na musamman da dafnihi bayan binne mutum wannan taron da wannan yin abincin na uddu muna kirga shi ko nara muna ganin cewa minan niyahati yana cikin irin kuka da shari'a ta haramta ma'ana bai halatta ba haka jaridu bin abdullahi al-bajali yace wannan hadisi akhrajahu ahmad wa ibn majah wa riwayat al-ukhra lahu ta iya wa wani ce to ai wannan ijtihadin sahabi ne da yake kunna na uddu ko kunna nara wannan magana ce ta sahabi ba hadisi ne na annabi ba ta yaya zai zama hujja to malaman hadisi suna da ka'ida idan sahabi ya ce mun kasance muna kirga kaza a matsayin kaza ko mun kasance muna ganin kaza da hukuncin kaza to wannan abin daidai yake da yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shine imam zainuddin da iraqi ya lissafo su cikin alfiyat al-iraqi qawl as-sahabi min as-sunnati aw nahaw umirna hukmuhu ar-raf'u walau ba'da an-nabi qalahu bi asuri ala as-sahih wa huwa qawl wa qawluhu kunna in kana ma asr an-nabi min qabil ma wa qawluhu kunna in sahabi yace mun kasance muna ganin abu na da hukuncin in in ya ce a lokacin annabi to min kabili ma rafa wannan daidai yake da ya ce annabi ya ce kaza dan yana nufin su taron sahabbai wannan shine aqidan su su taron sahabbai suna kin kaza a matsayi kaza babu yanda za a yi taron su kuwa lokacin annabi na da rai in sun yi kuskure zanto annabi ya kyale su kuma abinda duk mutane ke babu yanda za a ce annabi bai hararo wani yayi ba dan haka wannan wato ainihin bid'a ce wa isnaduhu sahihun على شرط الشيخين وصححه النووي والبوصيري في الزوائد ورواه أسلم الواسطي في تاريخ واسط من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النووي في المجموع إمام النووي يفعل أتكل لتاف المجموع شرح المحذب يتي وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف أي الشيرازي وسائر الأصحاب على كراهته yace taro da ake yi don karban ta'aziyya imamu shafi'i tare da shi da mawallafin littafi yana nufin imamu shairazi wa sa'irul ashabi tare da sauran mabiya mazhaban shafi'iyya dukkansu su sun nassanta cewa ala hatihi abu ne makaruhi bai halatta ba kalu suka ce ya'ni bil silaha an an yajtami'a ahlul mayyiti fi baitin abinda suke nufi da wannan taron dangin mamaci su harhadu a wani gida guda daya ko wani kofar gida fa yaksuduhum man arada ta'ziya ta yadda duk wanda ya so yin ta'ziya ya san inda aka taru sai je wannan ta'ziya wannan taron bid'a ne qalu suka ce bal yanbagi an yansarifu fi hawaidihim abin da ya kamata da zaran an binne mamaci kowa ya tafiyarsa mai ofis ya tafi mai kasuwa ya tafi kowa ya tafi wajen bukatunsa faman sadafahum duk wanda yake cibis da su akan hanya azzahum sai musu ta'ziya wala farqa bainar rijali wan nisa'i ba bambanci tsakanin maza da mata fi karahatil julus laha wajen karhancin zama din in maza suka zauna bid'a ne in ma mata suka zauna a gida bid'a ne ina fatan kuna fahimta wa nassul imam shafi'i alladhi ishara ashara ilayhi an-nawawi nassin maganar shafi'i wanda nawawi yake mana ishara gare shi huwa fi kitabil um yana cikin littafin sa mai suna al-um a juz'i na 1 shafi na 248 yace wa akrahul ma'atima wannan maganar shafi'i kenan wa akrahu al ma'atima menene al ma'atim yace wahiyal jama'atu yace ina kin taruwar jama'a wa in lam yakul lahum buka'un ko da basu yi kuka ba to in kuma ya hadu da kuka kaga ya zo me ba za a ce nurun ala nurun ba sai dai zulmatun ala <laughs> bid'atun ala bid'a kenan fa inna zalika yujaddidu al-huzna yace zaman nasu kamar sabunta bakin ciki yake yi wa yukallifu al-mu'na kuma yana dora musu wahalhalu za a ci za a sha kuma za a yi da mutane ga kashe kuɗi ga yi da mutane ma ma madha fihi min al-asari tare da cewa kuma ya saba wa koyarwar annabi ka annahu yashiru ila hadisi jaririn haza maganar shafi'i kamar yana nuni ne zuwa ga hadisin jarir bin abdullahi da muka gabatar a baya قال النووي إمام النووي يتي واستدل له المصنف وغيره ما ولف اللتاف دشي نووي كيوا sharhi? tare da shi da waninsa cikin malamai sun kafa hujja da wani dalilin daban wa huwa annahu da suka ce wannan kagaggen abu ne shi wannan zama wa kaza nasabna al-humam fi sharh al-hidaya ala karahati ittikaz ad-diyafati min at-ta'am min ahli al-mayyit haka ibn al-humam wannan malaman mazhabar hanafiya kenan kuma ya fita daga shafi'iyya shafi'iyya duk sun yadda wannan bid'a ne ko bakaruhi ne ko menene ne ba dai abu ne da yake halal to kuma ya yi tirata zuwa ga mazhaban hanafiya ibn al-humam ya faɗa cikin sharh hidaya ala karahati ittikhaz diyafa yace makaruhi ne rikan abinci ko karban bakunci min ta'ami ta hanyar yin abinci min ahli al-mayyit ga mutanen da aka yi wa mutuwa su ce za su yi abinci dan mutane masu zuwa wa qala yace wa hiya bid'atun qabihatun wa huwa mazhabul hanabila wannan kuma shine mazhabin hanabila gaba ɗaya mazhabin ahmad bin hanbal fil insaf kamar yadda zuwa cikin littafin al-insaf fi masail al-khilaf yanzu mazhaba nawa kenan uku mazhaban shafi'i da ta Abu Hanifa da ta Ahmad bin Hanbali duk sun ce menene bid'a ne saurawa muke nema to saura malikiya muke nema to kun ga wannan littafin kitabul bid'i kitabul hawadith wal bid'i an gane ko na al-imam Abubakar Muhammad ibn al-Walid at-Tartusi wanda ya mutu a shekara ta ɗari biyar da talatin bayan hijira dan mazhabar malikiya ne wato tun kafin su ibnu taymiya su zo shi ya zo yayi nashi ya gama to shi kuma yace yace qala ulama'una al-malikiyuna <laughs> ba magana ta gare ba at-tasaddi lil azai bid'atun yace tsayawa dan karban ta'aziyya a zauna a gida a da tabarmi dan karban ta'aziyya bid'a ne fa amma in qa'ada fi baitihi aw fil masjidi amma in mutum wata larura ta zauna da shi a gida ba nufin sa ya zauna ya karbi ta'aziyya ba ya zauna a gida ko ya zauna a masallaci mahazunan yana mai damuwa da jin takaicin mutuwar da aka masa min gairi an yi tasadda lil azai ba wai yana nufin zaman karban ta'aziyya ba to fala ba sabihi sai ka zo gida sai kai masa ta'aziyya wannan babu laifi amma in dama ya zauna dan ka to bid'a ne amma ya zauna dan jin takaicin rasuwa a gida ko a masallaci shi kadai sai wani ya zo ya kwankwasa kofa wani kana nan ya zo masa ta'aziyya to wai ce wannan babu laifi yace fa inna fa innahu lamma jaa annabiyyu lamma jaa annabiyya na'iyyu ja'farin yace yayin da labarin mutuwar Ja'far bin Abi Talib ya zo wa annabi jalasa fil masjidi mahzunan sai annabi zo na a masallaci yana jin takaicin wannan rasuwar wa azahun nas sai mutane kuma suka suka masa ta'aziyya a wurin amma ba zuwa ya gida shin fada tabarma ba kuma daga wannan zaman da aka masa ta'aziyya bai sake zuwa kuma ya ci gaba da zama ba yana masallaci labarin ya zo sai ko ba gefe guda zauna yana jin takaicin abin da ya faru sai sahabbai kowa zo masa ta'aziyya yayi sa to daga nan kuma da annabi ya tashi ba sake zama a ko ina ba to kaga Ja'far kuma eh, dan uwansa ne ko Ja'far tunda yana cikin Ahlul Bait iyalin gidansa ma suna cikin adal bait Ja'far ibn Abi Talib shi shi yasa lokacin da Ja'far ya dawo daga gidan hijira Habasha ya dace daidai an yi bude Khaybar a wannan shekarar sai annabi ya ce ban san ba da me zan yi farin ciki abi fathi Khaybar au bi qudumi Ja'far shin zuwan Ja'far ko kuma bude Khaybar garin Yahudawa me zan yi farin ciki da shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana dangin farin ciki guda biyu sun hadu bai san wanda ya fi wani ba قال مالك imam malik ibn anas ce wala ba'asa an yub'asa ila ahli al-mayyit ta'amun babu laifi wanda aka yi musu mutuwa a dafa abinci a aika musu wa sawa'un fihi al-qarib wal ba'idu ba bambanci tsakanin dan uwa na nesa ko na kusa wa zalika anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lamma ja'ahu na'iyyu ja'far domin annabi lokacin da labarin mutuwan ja'far ya zo masa kala ya ce da sahabbai isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahu ja'ahum ma yashghaluhum anhu yace ku je ku shiryawa iyalan gidan Jafar abinci domin wani abu mai shagaltar da su ya zo musu shine labarin mutuwar mai gidan wannan sai nuna inda aka yi mutuwa su suke bukatar a kai musu abinci kenan ba su za su yi ba su abin da wa hadha ta'amu mustahabbun inda mu'zamul ulama wannan abinci mustahab'i ne inda mu'zamil ulama a wurin da yawa daga cikin malamai li'anna zalika min albirri wat taqarrubi lil ahli wal jirani fa kana mustahabba fa amma idza aslaha ahadul mayyit ta'aman wa da'u an-nasa ilayhi yace amma su iyalan mamaci su dafa abinci su gayyato mutane falam yun kalfihi alal qudama shay'un to ba a ruwaito mana wani abu ba a wurin malamai magawata dangane da wannan wa indi annahu bid'atun wa makruhun yace ko ni dai aure na bid'a ne makruhi to kun je da malikiya ma take saboda haka malamin malaman mazhabobi guda sun tafi akan wannan kenan akwai magana da yi mai yawa amma lokaci ba zai ba mu dawo mu hikaito ta ba amma dai dan ku gane dai littafin ba na kwanan nan bane ba, ne ba. littafi ne da aka yi shi tun karni na shida don wannan ya mutu a shekara ta ɗari biyar da talatin bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama to sannan kuma sai littafin shehu usman dan fodiyo ya usunna na gida kenan yayi ta lissafo bidoyin inda ake yi wajen abin da ya shafi jana'iza yace wa min zalika tashyi'ul mayyit ila al-qabri bi qira'ati al-qur'an raka mamaci zuwa kabari ana karanta qur'ani yace wa huwa bid'a yace wannan bid'a ne wa min zalika takhsisu ayyami at-ta'ziyati haka keɓance kwanaki na karɓan ta'aziyya kwana nawa uku yace bid'a ita ma bid'a ce an gane ku maganganun sa da yawa kawai sa alama na rinka yi kawai ina ba mu kan alƙalmi wa min zalika jam'un nas li fi'il al-fida'i tara mutane ay fidda'u <laughs> shi ma shehu usman yace wa huwa bid'a shi ma duk bid'a ne wa min zalika at-ta'am alladhi yasna'uhu yasna'uhu mayyit haka kuma abincin da ma'abuta mamaci suke yi fatujtama'u lahu nasu mutane su zo su taru kowa ya yanke goma sa biyar wa huwa bid'a shi ma bid'a ce qultu ibnu fudi yace sai nace tilka sadaqatu allati ala hadhihi alhalati la tanfa'u almayyit wannan sadakan da kuke yi ku ciyar da miskinai da an yi mutuwa yace ba za ta amfani mamacin ba tunda bid'a ce wa fi risalati abi muhammad ibn yusuf ibn salim ibn ibrahim ya ciro mana wata magana ta wani malami Ya ce ni'imar sadakatu tanfa'ul mayyita Madalla da sadaka da zata amfani mamaci ijma'an a ijma'in malamai lakin idza wafaqat sunna amma in ta dace da sunna ba wai haka kawai ba wa min zalika yana daga cikin bid'o'i al bina'u al qabri yin gini akan kabari ina sarakan yakin shehu usman dan fodiyo suke ne ga abin da shehu usman ya faɗa al bina'u al qabri yace bid'a ne an gane ko wa fi muktasar khalil ya zo cikin littafin muktasar khalil na malikiya din wa bina'un alaihi aw tahwizin in buhiya bihi haruma yin gini akan kabari dan ayi alfahari a ce ai lalle ginin da aka yi wa wane yafi na wane kulawa da aka yi da kabarin wane yafi na wane yace wannan haramun ne wa min zalika tabarruku bis salati alal qabri yana cikin bid'o'i neman tabarruki a zo ayi sallah a cikin wani kabari wa hiya bid'atun wa fi umdatul murid ya zo cikin littafin umdatul murid wala yusalla alal maqabiri wala yubna alaiha masjidun litabarruki ba a yin sallah a makabarta ba kuma a yin gini akan kabari dan neman tabarruki faqad qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi da mutum tabbata gare sai ce allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي رواية أولئك شرار الخلق كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا شو عثمان سيكاو حديث النبي annabi ke cewa ya Allah karka sanya kabarina ya zanto wani wuri da za a rinka yin idi karka mai da kabarina ya zanto wani gunki da mutane za su rinka zuwa ana bauta a wajen yace fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka riki kabarin kabarin annabawansa a matsayin masallatai yace irin waɗannan sune sharrin halitta a ban kasa kanu idza mata fihi salih idan mutum nagari ya mutu banau ala qabrihi masjida sai a ce a gina masallaci a kabarin sa to annabi yace ulaika shirarul khalqi hadisin yana cikin bukhari maganganun sai Usman suna da yawa akan wannan matsala wa min zalika alqira'atu wa dhikru ala al a je kabari ai karatun qur'ani ko ai zikiri yace bid'a ne yace kad kunu qira'atul qur'ani ala qabrihi sababan li azabihi mai yiwa in kun je kabarin sa ma kuna karanta qur'ani ya zanto shine sanadin da za a yi masa azaba shi mai kabarin aw li ziyadatihi ko a kara masa inda ana yi kuma sai a kara wata da kuka zo kuna karatun li'annahu kullama marra bihi ayatun lam ya'mal biha lokacin da duk mai karatu ya karanta ayar da shi mamacin bai aiki da ita ba fa yuqalu lahu sai a ce da shi amma qara'ataha shin ba karanta wannan ayan ba amma sami'ta shin baka ji ta ba fa kaifa khalafta hadan me ka saba mata sai a kara masa azaba fa yu'azzabu aw yuzadu fi azabihi kama nukila an ba'd man ittasaba bi shay'in mimma zukira azai zuwa karshen abin da ya faɗa to duk waɗannan ababen ga sunan gurin yace wasawabu tarku zalika kullihi li anna al-khayra fi ittiba'i rasulillah ya ce abin da yake daidai barin dukkan waɗancan ababen da muka ambata abin da yake daidai bin sunnar annabi shine alkhairi ji shehu Usman dan Fodiyo maganganun da ya suna da yawa wannan kaɗan ne daga cikin su amma sai ka ce ba a karanta wannan littafin an ha'inci shehu Usman dan Fodiyo sai mutum ya ce shine sarkin shehu yakin shehu Usman ko yana dangantuwa zuwa ga shehu ko suna jikokin gidan shehu ba wanda yake aiki da maganar shehu kuma gashi dai maganar shehu Usman dan Fodiyo tunaqidu tamamul munaqada lima kanu alaihi wa lima yakununa alaihi fi ghadihim maganar shehu usman ta sabawa abinda duk suke kai amma suna cewa su su ne masoya gidan shehu usman dan fodiyo to duk waɗannan littattafan kaga ba na yau bane ba ga dai wannan na karni na biyar ga kuma kitabul ba'is ala inkaril bid'i wal hawadith na imam abu shama wanda ya mutu a shekara ta 665 bayan hijira kaga shi ma duk yayin waɗannan maganganun ga littafin al ittisam na imam shatibi a shekara ta 790 ya bar duniya duk waɗannan littattafai ne akan bidoyi kuma duk za ka sun kawo waɗannan suna magana akai saboda haka wato sai an yi da gaske aiki da sunna wannan zai nuna maka ƙarar fahimtar hadisin annabi da ke cewa bada al-islamu gariban wa ya'udu gariban kama bada fatuba lil ghuraba a yau duk wanda zai aiki da sunnar annabi sai ya ga zama bako cikin al'umma har cikin danginka cikin matanka sai ka zama bako bai kowa sai ka zama baki tare da mutane kuma annabi ya siffanta waɗannan baki ce tuba lil ghuraba yace su ne mutanen kirki kaɗan a cikin mutane masu yawa masu barna wanda suke saba musu sun fi wanda suke dacewa da su yawa haka annabi ya siffanta al-ghuraba to shine wani malami yake cewa idan ka samu kanka a cikin al-ghuraba a yau to sai ka tana aikin da ghuraba na farko suka yi al-ghuraba al-awwaluna al-ghuraba al-awwaluna amalu fa azalu tilka al-ghurbata al-ula wa kadhalika al-ghuraba na yanzu abin da ake so ya amalon likai yuzilu hadhihi al-gurbata thaniyata dan su gusar da wannan bakuncin da musulunci ke fama da shi to waɗannan ababe kuma dole yana bukatan hikima da lafazi mai kyau wajen karantar da mutane su gane illar dan su kullum mutane abin da aka daɗe ana yi sai su dauka kawai zai zama daidai tunda an daɗe ana yi ko da ya saba ma sunna amma kaga wannan dole ta tafi gashi na malikiya ne gida ana karantawa amma sun ce gaba ɗaya bid'a ne to kaga rayuwar mutane daban abin da ke rubuce cikin littattafai kuma daban mala yace wa inna sunnatu an yasna aqriba'ul mayyit wa jiranuhu li ahli al-mayyit ta'aman yushbi'uhum li hadith Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu yace abin da yake sunna an yasna aqriba'ul mayyit wa jiranuhu li ahli al ta'aman dangin mamaci da sauran makotan mamaci su yi abinci su aika gidan shi mamacin yusbihum gargadan abin da zai ishe su li hadisi abdullahi bin ja'far saboda hadisin abdullahi bin ja'far qala yake cewa lamma ja'a na'iyyu ja'farin hina qutila yayin da labarin mutuwar ja'far yazo bayan an kashe shi qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce isna'u li ali ja'farin ta'aman koyi yi abinci ga iyalan gidan ja'far faqad atahum amrun yashghaluhum domin wani al'amari ya zo wanda yake shagaltar da su au atahum ma yashghaluhum ko kuma atahum ma yashghaluhum wani abu mai shagaltarwa ya zo musu wani hadisi akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa hasanahu wa ibn majah wa kaza shafi'i fil um wa ad-darqutni wal hakim wal bayhaqi wa ahmad wannan duk malaman hadisin da suka rawaito shi kenan wa qala al hakim imam al hakim an ya yace sahihul isnadi hadisi ne wanda yake da ingantaccen sanadi wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi yayi tarayya da shi wa sahahahu ibn sakan aida haka al-imam ibn sakan ya inganta wannan hadisi kama fi talkhis kama yadda yake cikin littafin talkhis al-habir na ibn hajar albani yace wa huwa indi hasanun kama qala tirmidhi hadisin aure na iyakacin bincike na hadisi ne hasan bai kai sahihi ba kama yadda tirmidhi ya faɗa fa inna lahu shahidan min hadisi asma binti umais don hadisin yana da wani hadisin da ke masa shaida shine hadisin asma bintu umais wa kad bayyantu zalika na riga nayi bayanin haka fi ta'liqatil jihad a cikin littafin nan mai suna at-ta'liqatul jihad wa kad akhrajahu aslam al-wasiti aidan haka imam al-aslam al-wasiti ya ruwaito wannan hadisi fi tarikh wasit dangane da tarihin garin wasit wani gari ne mai suna wasit a cikin isnadin riwayarsa akwai jahala وقد كانت kanat aisha بالتلبين للمريض ما lil عائشه تا كسنتي aisha ta kasance tana yin umarni على الهالك lil marid wa lil mahzuni alal haliki tana yin umarni ayi menene talbin shine farau farau na bincika ban ga fassarar da zan yi masa ba ta dace da Hausa sai farau farau zai zo ya bayanin sanan gaba Aisha tana yin umarni idan mutum baya da lafiya sai ta sa a yi farau a aika gidansa walil mahzuni alal halik haka mutumin da yake cikin bakin cikin rashi wannan sa ya mutu shi ma sai ta sa ayi farau farau ko a dama kunu a aika masa gidansa wa taqulu take cewa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yana cewa inna talbinata tajummu yin wani abu dama kunu ko farau farau ka aika gidan mamaci ko mai fama da rashin lafiya tajummu fu'adal maridi wannan yana sassauta zuciyar mara lafiya ya ji cewa ka darada masa rai wa tuzhibu bi ba'd al-huzni kuma yin haka yana tafiyar da bakin cikin da ke damun mutum in ji Aisha shine mala yace ma'ana jummu ay turihu wato abin na dan hutar da mutum dangane da damuwar da yake ciki wa talbinatu abin da ake nufi da talbinatu hisa'un yu'malu min daqiqin aw nukhala hisa kamar wani farau farau ne yi umalu da ake yin sa min da wanda ake hada da gari ko garin alkama ko wani fulawa aunu nukhala ko da wani abu mai kama abin nan saki kenan wa rubbama ju'ila fihi asalun wani lokacin har ana sa wato abin nan a cikin sa zuma ma'ana dai abin sha ne wanda yake na ruwa ake hada da wani gari a kwaba yi shi a sa zuma a cikin abin sha ne ko kunu ko farau farau ko menene zaka fassara shi dai su dai a wurin laraba sunansa at-talbinu to kun ga wannan abin da Aisha take nufi mara lafiya ma ana iya masa wani abu na dangin abinci idan hali ya kama ballantana kuma wanda aka yi masa mutuwa dan saboda mai kowanne daga cikin su yana cikin wahala idan an kwantar da makocinka asibiti yana cikin halin gaganuka yi sai ka rinka taimakawa ko da kai masa abinci ko da taimaka mutanen gidansa abinci musamman a irin wannan karnin wani idan ya kwana biyu bai fita kasuwa ba ko ya fita harkokinsa ba sai ga iyalinsa sun shiga cikin halin gaganuka yi to gashi ba da lafiya to kaga yana da kyau a kula da irin wannan wajen makocin mu bai da lafiya makocin ka bai da lafiya ka dan tanadi abinci ka aika gidansa ko ka kai masa asibiti ya ganka wannan zai gusar masa da damuwar da yake damunsa wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wal lafz lahu wa muslim wal bayhaqi qala al-imam ash-shafi'i fil um imam ash-shafi'i ya faɗa cikin littafin al-um yace wa ahab wa uhibbu li jiranil mayyiti aw dhil qarabati ina ƙauna ga mamata ga, wato makwabtan mamaci au karabati. ko danginsa na kusa an yi amalu li ahlil mayyiti su yi abinci ga iyalan gidan mamaci fi yaumi ya mutu a da zai mutu wa da daren da zai zubiyo baya su yi musu ta'aman wani abinci yushbi'uhum da zai ishe su a wannan daren ko a wannan yinin da daren fa inna zalika sunnatun imam shafi'i yace wannan sunna ce wa zikrun karim kuma wannan abu ne wanda zai sa ambace ka da hali na gari wa huwa min fi'li ahli alkhair qablana wa ba'dana yace shine abin da mutanen kirki suke kafin mu da kuma bayan mu sun masaqal maza al mazkura an abdullahi Jafar ja'far sannan sai kawo hadisin da ya gabata na Abdullahi ibn Ja'far to kun ga abubuwan da musulunci suke koya sai kaga inda za a bi su sun fi wanzar da alaka tsakanin ma al'ummar musulmai din da jin cewa suna tare sama da ababai na bid'a da muka gigirowa kanmu zaman ta'aziyya shekara nawa ana yi me ya haifar wani amfani aka samu karkashin sa amma a jarraba wannan sunan ta annabi yanzu da wuya dai a samu wanda muke makocin su zai samu gaba ɗaya lafiya ka je ka nemi makocin ka da ba da lafiya misali ka shirya abinci gobe a kai masa da ranar da daddare da abin nan ka aika masa misali ka je ka zarce shi ka ga idan ya fito daga asibiti wace irin alaka za ta faru tsakanin kai da shi irin alakar da ba ta taɓa faruwa tsakanin kai da shi ba sai ta faru to ko yaya aka yi aiki da sunna sai kaga ya dace ko idan an yi wa mutum mutuwa din a ga cewa ka kawo abinci ka kawo gidansa ga abin nan su rinka jin cewa rashin da suka samu haka suna jin takaicin mai kawo cefa ne mai kawo abinci babu shi yau ga mutane tun daga ranar farko sun fara kawo musu abinci yadda za su samu sakina su rinka jin sauki na jimamin mutuwar da aka yi musu to amma kullum mutane sai ga bid'a ce take abin nan shi yasa duk inda bid'a take za ka ga sunna aka kashe a wajen duk inda wata bid'a ta tashi ta yi tofo sai da ta mulkushe sunna ne da zaran an gusar da wannan bid'ar to sai a tsayar da sunna a wajen sai ga ya dace da daidai kuma kira zuwa ga sunna da yada ta ba da baki kadai za yi ta yi ba a aikace har kullun kar mu rinka dauka cewa wa'azi ko fadakarwa ko lakca ko menene shi kadai zai yada sunna aiki guda ɗaya da za a yi ne sai ga ya fi wa'azin shekara wani lokacin tasirin aiki to shi yasa aiki na kowa da kowa ne wa'azi kuma na wadansu ɗaiɗaikun mutane ne inda muke yin kuskure sai muke ɗaukan gyara al'umma gaba ɗaya yana hannun mai wa'azi ko mai faɗakarwa bayan gyara al'umma gaba ɗaya nauyi ne na mutane da yawa cikin al'umma ba nauyi ne na mutum ɗaya ba saboda haka lallai a rinka kokarin duk abin da aka ji na sunna mutum ya ɗabbaka shi a rayuwarsa ko yaya ne zai ga tasirin abin wa yustahabbu mashu ra'sil yatimi wa ikramuhu mala yace mustahabbi ne shafa kan maraya al yatim shine maraya kenan ko wa ikramuhu da girmama shi ma'ana karrama shi maraya din wannan mustahabbi ne al'ummar musulmi su rinka haka li hadisi abdullahi bin ja'far saboda hadisin abdullahi bin ja'far kala yace law ra'aytuni wa qutam wa abbas wa nahnu sibyanun nal'ab Ya ce kamar ina hararo ne ni din nan yayin da nake tare da kusam da kuma ubaidullah bin abbas wa nahnu subyan muna yara kanana abu muna wasa a cikin garin madina iz marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala dabba yayin da annabi yazo zai wuce ta kusa da inda muke muna wasan kasa muna yara kanana abdullahi shine abdullahi dan gidan ja'far bin abi talib an gane ku? faqala da annabi ya wuce yana kan dabba sai ya ce irfa'u haza ilayya yace ku mi komon wancan yaran yana kan dabba yace ku mi komon wancan yaran. qala yace fahamalani amamahu sai ya dora ni a gabansa yana kan yana kan dabba wa qala li qusam sai kuma yace da qusam irfa'u haza ilayya ku mi komon wancan dayan ma kuma fahamalahu wara'ahu sai ya dora shi akan bayansa ni ina gaba qusam kuma yana bayansa akan dabba wa kana ubaidullah ahabba ila abbas min qusam Ubaidullahi kuwa wanda annabi bai dauke shi ba shi mahaifinsa ya fi so sama da kusam ɗin wanda annabi ya ɗauka. Famastahya min ammihi an hamala qusaman wa tarakahu. Abdullahi ya annabi bai ji kunyar baffansa ba sai kawai ya ɗauki kusam ya kyale wancan ya ɗaukan wancan ɗin wanda aka fi so. Kala abdullah yace ce masaha ala ra'si salasan sannan annabi ya ɗora hannunsa akan kaina yana shafa ni har sau uku. wa qala kullama masaha duk lokacin da ya shafa kaina sai ya ce Allahumma khluf ja'faran fi waladihi ya Allah ka halifanci ja'far a lamarin zurriyarsa qala abdullah yace yake cewa kai qultu li abdullah sai na ce da ma fa'ala me yayi kala sai ce istushhida wato mai ruwaito hadisi daga wajen Abdullahi ne ya tambaye Abdullahi bin Ja'far yace to kusan me ya faru gare shi kuma daga baya kala sai ce istushhida ai yayi shahada kala ya ce qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu bil khairi kala ajal ya ce lalle Allah da manzansa su suka fi sanin menene ya fi alkhairi Abdullahi ya ce ni kuma sai nace kwarai da gaske Allah da manzansa su suka fi sanin wanda ya fi alkhairi me yake nufi da wannan magana lokacin da annabi ya zo ya kyale Ubaidullah ibn Ja'far ya dauki kusam tare da cewa gidansu daya sai ya dauki Ubaidullah ibn ya dauki kusam ya daura akan dabba ya kyale Ubaidullah bai dauke shi ba an gane ko tare da cewa mahaifinsu ya fi kaunarwa ya fi kaunar Ubaidullahi to shi mai rawaito hadisin sai cikin ɗaliban sa wani yake tambayar sa to menene tarihin kusan bayan rasuwar annabi lallai tun da annabi ya ɗauki kusam ya kyale ubaidullah akwai wata izina ta falala ga mutumin da annabi ya ɗauka ya kyale dan uwansa sai ke cewa ai tarihin sa karshe yayi shahada sai ce to ka gani Allah da sa sun fi sani inda alkhairi yake mai yiwa an sanar da annabi ta hanyar wahayi wannan yafi wannan shi yasa ya dauke shi ya kyale wancan ina fatan kuna fahimta abin da yake nufi kenan

ba wai sai wa kace sai wata a'a anan ba a keɓance da wani wata ba yara ne kanana ba suna wasa a cikin garin Madina na zo na shara su ai to ana keɓance wani wata a ce sai a cikin ne za a shafa kan maraya a wannan wani ita ma bid'a ce shura kenan ko bid'a ce akhrajahu ahmad was siyaqu lahu wal hakim wal bayhaqi wa isnaduhu hasan akwai abubuwa da ake a ashura da yawan su bid'a ne azumin da ya sunna ne amma cika cikin da ake bid'a ne shafa kwalli da ake bid'a ne wasu awa mutanen gida duk bid'o'i ne waɗannan an gane ko sahihun wafaqahu zahabi to wannan abin da ya shafi ta'ziyya kenan da abin da ya biyo bayanta matashin magana ta gaba ma yantafi bihi al-mayyit irin abin da mamaci yake amfana da shi mai mamaci ke amfana da shi bayan mutuwarsa malai ce wa tafi mayyitu min amali ghairihi bi umurin mamaci yana amfanuwa da aikin waninsa amma dangane da ɗansa al'amurra sanannu a shari'a awwalan abu na farko du'a'ul muslimi lahu mutum musulmi ya yi addu'a ga mamaci to mamaci na amfanuwa da wannan addu'a idza tawaffarat fihi shurutul qabul da sharadin idan sauran sharadan da ke sa a addu'a sun cika liqaulillahi tabaraka wa ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wannan aya ta zo ne bayan kawo ƙissar al almuhajirun da al-ansar. a cikin suratul hashar wato sahaban annabi kenan sai kuma aka ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan su bayan sahabbai kenan har zuwa tashin kiyama menene ɗabi'an su yaquluna zaka ji suna cewa rabbana ghfir lana ya ubangiji kai gafara gare mu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman kai gafara ga dangin mu yan uwan mu da suka riga mu da imani da suka rigaye mu ta hanyar imani wala taj'al fi qulubina ghillan kada ka sanya wani kulli a cikin zukatan mu lillazina amanu dangane da mummunai rabbana innaka raufur rahim ya ubangijin mu lalle kai ne raufin mai jin kai rahimin ko mai tausayi ga bayinsa wato sai ake nuna halin mummunai tun daga tabi'ai har zuwa ranar tashin kiyama duk wanda suka zo bayan sahabbai suna yin addu'a ga dukkan wanda ya rigaye su da imani in ko aka ce wanda suka rigaye mu da imani su waye a ajin farko cikin wanda suka rigaye mu da imani sahabbai shi yasa duk lokacin da ka karanta wannan ayar sahabbai sai shiga ciki ko ka ko kaso sai dai mutum ba zai karanta ta fike da ta zai wato wannan kamar yana kafa hujja da wannan aya bisa ga shar'antuwar yin addu'a ga mamaci duk wanda ya riga yaka daga imani tun daga kan sahabbai har ya zuwa mutum na karshe wanda ka riska a rayuwarka to in kai wannan aya tana ladabtar da kai da yin addu'a gare shi malai ce wa ammal ahadisu fa hiya kasiratun jidda wa qad sabaqa ba'daha wa ya'ti ba'daha wa ya'ti ba'daha fi ziyarati al-qubur wa du'a an-nabi sallallahu sallallahu alaihi wa sallama lahum wa amrihi bizalika yace wa ammal ahadisu amma hadisai da suke nuna halacci ko shar'antuwar yin addu'a ga mamaci da kuma cewa tana amfanin sa kasiratun jiddan hadisan suna da yawa wa qad sabaqa ba'daha wani sashi na hadisan ya riga ya gabata wa yati ba'daha fi ziyartar qubur wani sashi na hadisan zai zo nan gaba a babin da zamu yi magana kan ziyartar kaburbura wa du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallam lahum sannan mun gabatar da hadisai da suke nuna annabi yayi addu'a ga mamata wa amrihi ya yayi umarni kuma da haka wa minha yana daga cikin hadisan nan qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadar annabi tsira da amincin tabbata gare shi da'awatul mar'il muslimi li akhihi bi zaharil ghaibi mustajabatun annabi ce da'awatul mar'il muslimi addu'ar mutum musulmi li akhihi ga dan uwansa musulmi idan yayi bi zaharil ghaibi yayin da dan uwan naka baya nan bai san kai ba mustajabatun abar karɓa ce an gane ko inda ra'asihi malakun muwakkalun yayin da mutum ke addu'a ga ɗan'uwansa, bayan ɗan uwan baya nan mala'ika na nan an riga an wakilta shi gare ka kullama da ali akhihi bi khairin yayin da duk mutum ya addu'a ta alkhairi ga ɗan uwansa qala al malakul muwakkalu bihi mala'ikan da aka kyauta masa sai ya ce amin wa laka mithlin ya ce Allah ya karba kuma kai ma zai tabbata gare ka kwatan kusan abin da ka roƙa wa dan uwanka wannan sai ke nuna in za ka yi wa dan uwanka musulmi addu'a kai masa a bayan idansa bai sani ba irin wannan addu'ar Allah na karbanta kuma mala'ika kai kuma zai maka a nan take yayin da kake yi akwai mala'ika an wakilta shi a wurinka kana yi yana cewa amin kuma kai ma Allah ya baka irin alkhairin da ka roƙa wa dan uwanka ka roƙa masa gafara kai ma Allah ya baka duk abin da ka roƙa ma dan uwanka musulmi na alkhairi za a ce kai ma Allah shi baka to kun ga wannan na nuna wato dangantakar musulmi da dan uwansa musulmi ta yadda in zai mu'amalance shi ya mu'amalance shi dan Allah dan duk mutumin da wa addu'a ba a bayan idan sa ba tare da ya sani ba kila ma bai sa ka ba wannan shi ke nuna ka kai kololuwa wajen ikhlasi shi nuna ka kai kololuwa wajen tabbatar da dangantakar musulunci tsakaninka da wannan mutuma sannan kuma addu'a da zaka wa dan uwanka addu'a ce ta alkhairi dan abin da yace kullama da ali akhihi bi khairin yayin da yawa dan uwansa addu'a ta alkhairi kenan ba za ka yi wa dan uwanka mummunar addu'a ba wannan hadisi akhrajahu muslim wa Abu وأبو wa Ahmad min hadisi أبي darda. Bal inna صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك ما ليك cewa. hadisan da suka gabata da suke magana akan sallar gawa gaba ɗayan hadisan suna shaida ne dangane da halaccin yin addu'a ga mamaci li'anna ghalibaha du'a'un lil mayyit saboda mafi rinjayen abin da ke cikin sallar mamaci shine yin addu'a ga shi mamacin wastighfarul lahu da nema masa gafara kama taqaddama bayanuhu kama yadda bayanin sa ya riga ya gabata wannan abu na farko kenan da yake amfanan mamaci bayan mutuwarsa shine mai addu'a ya zanto dan uwansa musulmi ya yi masa addu'a to wannan na amfanarsa dan uwansa musulmi ba wai sai akwai dangantaka ba ko da dangantaka jini ko babu in dai masa addu'a za ta amfane shi saniyan abu na biyu qada'u waliyil mayyiti sauman nazri anhu dangin mamaci su biya wa dan uwansu mamaci azumin bakance da ke kansa irin wannan azumin na bakance da mutum yayi kafin ya biya shi sai ya mutu to bayan mutuwarsa danginsa za su yi masa azumin in kuma sun yi masa shi zai samu ladan tun da shi ya yi bakancan duk da cewa ba shi ya azumin ba ina fatan kuna fahimta wa fihi ahadith a cikin wannan magana akwai hadisai al-awwal hadisi na farko an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya ce man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu dukkan mutumin da ya mutu ya kasance akwai azumi na dole a kansa sama anhu waliyuhu to danginsa ko mai jibintar lamarinsa shine zai yi azumin a madadinsa wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wa abu daud wa min tariqihi al-baihaqi wa at-tahawi fi mushkil al-athar wa ahmad الثاني حديث نبي عن ابن عباس رضي الله anhu an karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da gare shi yace annam ra'atan rakibatil bahara wata mace tafiya ta kama ta a cikin teku sukan ce rakiba fulanun albahara wane ya hau teku abinda suke nufi tafiya ta kama shi ya hau jirgin ruwa wata mace tafiya ta kamata ta hau jirgin ruwa fa nazarat sai ta bakance inillahu tabaraka wa ta'ala an jaha an tasuma shahara tace in dai har Allah ya sa kwale-kwale ya tsallakar da ita lafiya to ta yi bakance tsakaninta da Allah za ta yi azumin wata ɗaya fa an jaha Allahu azza wa jalla sai ko Allah ya tsamar da ita lafiya falam tasum hatta matat bata samu ta yi azumin nan ba har ta mutu fa ja'a qarabatul laha sai danginta suka zo wurin annabi imma ukhtuha ko dai yar uwarta a na tuha ko ita ta cikin ta ɗaya daga cikin sa ta zo wurin annabi an gane ko ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu ta ambatawa annabi cewa to ga mahaifiyata ta yi bakance bata rama ba har ta mutu bata biya ba ta mutu fa kala sai annabi ce ara'aituki law kana alaiha dainun kunti taqdinahu ba ni labari da a ce ana binta bashi na kuɗi zaki biya mata qalat na'am sai ta ce eh zan biya mata mana kala sai annabi ce fadainullahi ahaqqu an yuqda bashin Allah shi ya fi cancanta a biya taqdi an ummiki je ki biya wa mahaifiyarki bashin da ta ci na azumi hadisi na biyu kenan da ke nuna shar'antuwar idan mutum ya yi azumi na bakance bai riga ya ɗauki bakancin zai yi azumi bai riga ya yi ba sai ya mutu to in ya mutu cikin danginsa wani zai rama masa a madadinsa wani hadisi akhrajahu abu dawud wan nasa'i wat tahawi wal baihaqi wat tayalisi wa ahmad والسياق مع الزيادة الثانية له وإسناده صحيح على شرط الشيخين والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وفيهم عندهم وفيه عندهم جميعا indahum jami'an وعند مسلم thaniya wa inda muslimin al hadisi ne dai ingantacce gashi malamai da yawa sun hadisi na uku cikin hadisan da ke nuna wannan hukunci anhu aidha an karɓo dai da gare shi kuma shi wa kenan Abdullahi dan Abbas anna Sa'ad bin Ubada sahabin nan na Madina mai suna Sa'ad ibn Ubada radiyallahu anhu istafta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin annabi yana mai fatawa yace inna ummi matat wa alaiha nazrun mahaifiyata ta rasu akanta akwai bakance fakala sai annabi ce iqdhihi anha biya mata shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu daud wa an-nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu wal bayhaqi wa at-tayalisi wa ahmad kultu albani yace wa hadhihi al-ahadith sarihatu dalalati fi mashru'iyyati siyam al-wali an al-mayyit sawman nadhri yace waɗannan hadisai sarihatu dalalati suna masu nuni nuni na karara fi mashru'iyyati siyamil al-wali an al-mayyit dangane da shar'antuwar azumin dangi dangane da mamaci sauman nazari amma azumin na bakance illa annal hadis al-awwal sai dai hadisin farko da muka karanta na Aisha wanda yace man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu shi wannan hadisi ya dullu bi itlaqihi ala shay'in za'id itlaqin hadisin yadda ya bayar da hukunci na gaba daya yana nuni akan wani abu kuma ƙari akan azumin bakanci wa huwa abun ko shine annahu yasumu anhu sawmal fardi lalle mutum zai wa dan uwansa dukkan wani azumi na farilla ba sai na bakance ba wa qad qala bihi shafi'iyya da wannan ne kuwa malaman mazhabar shafi'iyya suka ba da fatawa wa huwa mazhabu bin hazm shine abin da ibn hazm zahiri ya faɗa wa ghairuhum da su wa zahaba ila al-awwal al-hanabilatu haka malaman hanabila sun tafi zuwa ga ra'ayin farko bal huwa nassul imam ahmad wannan shine nassin imam ahmad ma'ana shi imam ahmad yace hadisan waɗannan suna nuna azumin bakance ne kadai ake biya wa mamaci amma su malaman shafi'iyya da ibn hazm suka ce banda azumin bakance kowane irin azumi na dole in mamaci bai yi ba har ya mutu to za a biya masa yanzu mutumin da ya sha ramadana saboda rashin lafiya matar da ta sha da ramadana saboda jinin biki ko jinin haila ba akwai rama a kansu ba mutumin da tafiya ta kama shi sha ramadana ba kaga zai rama ko kafin ya rama sai ya mutu to su a ra'ayin shafi'i da ra'ayin Imam Ibn Hazm suka ce in dai azumi na dole ne to sai an biya wa mutum mu ba wai sai azumin bakance kadai ba amma Imam Ahmad bin Hanbal yace a a azumin bakance ne kadai ake biya wa mutum banda sauran azumi na dole sauran azumi na dole ka yi shi in ka samu dama in baka samu dama ba za ka biya bashi kafin ka biya bashi in ka mutu kuma shikenan wani ba zai biya maka ba kun fahimci inda khilafin yake to shine ce wa zaba ila al-awwal al-hanabila su malaman hanabila suka ce sai yin azumin bakance ne bal huwa nassul imamu ahmad wannan shine nassin maganar imamu ahmad faqad qala abu daud imamu abu daud ya faɗa cikin masail ɗinsa. irin tambayoyin da yake wa imamu ahmad yace sami'tu ahmad bin hanbal naji imamu ahmad bin hanbal yana cewa kala yace la yusamu anil mayyit illa fi nazri kun san abu daud almajirin imamu ahmad bin hanbal ne yace naji imamu ahmad bin hanbal yana cewa la yusamu anil mayyit illa fi nazri ai ba a yi wa mamaci azumi ma'ana ba a biyan azumi ga mamaci sai in azumin bakance ne kadai wannan shine fatawan Imam Ahmad wa hamala atba'uhu alhadith alawwal ala sawmin nazari to mabiya mazhaban Ahmad bin Hanbali ya za su yi da hadisin Aisha tunda shi bai ce bakance ba kawai cewa ya mamata? wa alaihi siyamun sama anhu waliyu duk wanda ya mutu ya zanto akwai azumin dole akan shi dan saboda lafazin alaihi yana nuna wajabci ne azumin dole akan sa to danginsa su biya masa to ya suke fahimta wannan hadisin wata irin fasara suke masa su sai imamu ahmad bin hanbal ai sun san da hadisin shi ne ke cewa hamala atba'uhul hadisa mabiya imamu ahmad suna daukan wannan hadisi al-awwal na farko al